kenan kuma wanda yake da ikon yin haka to shine mamallakin komai din kenan to tunda kuwa ya zamo haka to ashe babu abin da ya dace ga bayi face su sallama wa wannan ubangijin su rike shi a matsayin abin bauta su rike shi a matsayin wanda za su mayar da al'amuran su zuwa gare shi to sannan Allah madaukakin sarki sai ya bayyana cewa abinda ake nema na kowace baiwa ko kowane bawa ya kyautata alakarsa tsakaninsa da ubangijinsa yayi alkhairi yayi imani yayi alkhairi ki imani ki alkhairi duk fa abin da ake neman amfani in kin yi fa wa kanki ne idan kika saba wa Allah madaukakin sarki illar sabawan fa duka kanki zai koma babu abin da zai cutar da shi Allah madaukakin sarki shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin hadisul qudsi cikin irin riwayar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ruwaito daga wajen ubangijinsa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya ce ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni yace ya ku bayina ku fa ku isa ku kai ba ma ku iya cutar da ni na ku cutar da ni ba abinda zaki ya zamo kin cuci Allah madaukakin sarki ko kin cutar da shi sai ki cuci kanki walan tablugu naf'i fatanfa'uni ba ku isa ba ku kai ba ku ce za ku yi wani abu don ku amfanar da ni ballantana ku amfanar da ni din ba yadda za a yi shi yasa Allah madaukakin sarki ya buga misali law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada zalika fi mulki shay'an Allah madaukakin sarki ya ce inda a ce tun daga na farkonku har zuwa na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku ba dai Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ko jinsin mutane da jinsin aljanu Allah madaukakin sarki bai halicce mu ba sai dun mu yi masa bauta to sai Allah ya ce da tun daga dan adam na farko da aka fara yi a duniya har zuwa wanda za a yi na ƙarshe da aljani da aka fara yi na farko har zuwa wanda za a yi na ƙarshe gaba ɗayanmu mu taru saboda ɗa'a wa Allah zukatanmu su zamo daidai da zuciyar wanda ya fi kowa taƙawa ya fi kowa tsoron Allah wanda aka taɓa yi a tarihi Allah ya ce duk wannan abin ba zai ƙara mun komai a cikin mulki na ba haka kuma a gefe guda ya ce inda hakan tun daga na farko har zuwa ƙarshe cikin mutane da na aljanu ya ce kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum za su zamo saboda tsaban saba wa Allah da ta'addanci da kafirci da fajirci za su yi daidai da zuciyar wanda ya fi kowa fajirci Allah madaukakin sarki ya ce ma na ƙasa zalika fi mulki shay'an ba abin da zai rage komai a cikin mulki na don haka duk abin da ka yi ko duk abin da kika yi wa kanki kike yi kuma wa kanki kike tattalin abin da zaki je ki tarar ranar gobe kiyama wala taksibu kullu nafsin illa alaiha babu wata rai da take aikata wani abu face sakamakon abin da take aikata wannan kanta zai koma shine malaman tafsiri suke cewa wala ya amalu ayi amilin damban illa kana ismuhu alai babu wani abin da mai aikata zunubi zai aikata na zunubi face dai wannan sakamakon zunubin kansa zai koma babu wani wanda zai taya shi daukan nauyin laifinsa a ranar gobe kiyama don haka wala taziru waziratu wizra ukhra ba wata rai da take daukan laifin wata a madadinta duk wa ta kai ta kai ta kansa yake yi Allah ya amintar da mu ranar gobe kiyama sannan Allah madaukakin sarki yace thumma ila rabbikum marji'ukum sannan zuwa ga ubangijin ku ne makomar ku take sannan idan aka tafi can kuma fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah madaukakin sarki ya baku labarin abinda kuka kasance kuna sassaba wa juna akai su wani suna ganin abu kaza ne daidai su suna ganin a'a abu kaza ne daidai su wani suna ganin abu kaza ya kamata a yi su suna ganin a'a abu kaza za a yi duk abin da aka saba a kai ranar kiyama Allah maɗaukakin sarki zai ba da labari wa bayi don haka yi ƙoƙari ya ke baiwar Allah abinda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa cewa iftaraqatil yahudu ila ihda wa 70 firqa ko وافترقت النصارى إلى سنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة النبي صلى الله عليه وسلم ياتي يهودا وسنكسو ƙungiyoyi daban-daban har saba'in da ɗaya nasara sun kasu ƙungiyoyi daban-daban har saba'in da biyu sai ce al'umarsa suwa kenan za su karkasu zuwa kashi saba'in da uku sai ya ce waɗannan saba'in da uku gaba ɗayansu suna wuta sai ce illa wahida sai ƙwalli ɗaya tak duk saba'in da biyu wuta za su aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama to wacce ce wacce za ta tafi aljanna sai ya ce allati ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi ita ce wacce ta tsayu akan abin da nake kansa a yau ni da sahabbaina a wani riwayan yace wahiyal jama'a ita ce jama'a waɗanda suka tabbatu akan tafarkin daidai kenan saboda akan ce jama'a waɗanda suke kan daidai ba wai don tarin su ba to duk saba wanda zaki samu na faruwa a zamanin ki, ke dai ki kokari kawai ki nemi ina ne inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ɗin nan waɗanda suka tsayu a kan abin da yake kai a ranar da yake magana nan lokacin yana raye shi da sahabbansa duk rabe-raben da za a yi da kashe-kashen da za a yi ina ne waɗannan suke to ki zamo tare da su masu kira zuwa ga riko da alƙur'ani da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu neman gudumowar wani ko bin shiriyar wani ko riko da tunanin wani ko tsarin wani ko abin da wani ya kawo a'a me Allah madaukakin sarki yace a alqur'ani me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a sunnarsa ki zamo a wajen Allah madaukakin sarki ya tabbatar da dugadugan mu akan alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ard Allah madaukakin sarki shine ya sanya ku kuka zamo mamaya a bayan ƙasa kun khalifanci wasu ne bayan wasu sun shuɗe wa rafa kun fawqa ba'din darajatin sannan Allah maɗaukakin sarki ya fifita darajar sashinku ku akan sashi Matsayinku ba iri ɗaya ba ne. kuma ba a taɓa yin wani zamani a tarihi da Allah madaukakin sarki ya daidaita daraja ko matsayin bayinsa ba a'a dole wasu sun fi wasu a ta bangare kaza wasu sun fi wasu a ta bangare kaza to amma wannan abin da Allah madaukakin sarki yayi sai yace li yabluwakum fi ma ataku don Allah madaukakin sarki ya jarabce ku ne da irin daman makin da ya baku ai samun dama ne a ce kin fi wacce ko samun dama ne samun dama ne a ce kafi wane to duk wannan makin da Allah madawakin sarki ya bayar jarrabawa ne wani Allah madawakin sarki ya sa yafi wani a ƙarfin jiki ai falala ne ku daraja ne wani Allah madawakin sarki ya sa yafi wani kyau falala ne daraja ne wani Allah madawakin sarki ya sa yafi wani ta fiskar dangi in an ce familin su wane kowa ya san familin a garin daraja ne falala ne wani Allah ya ɗaukaka shi ta fiskar ilimi in an ce sheikh wane kowa ya san wane ne shi daraja ne falala ne wani Allah madaukakin sarki ya sa Allah ya ɗaukaka shi ta fiskar dukiya in aka ambaci wane da kowa ya san shi falala ne daraja ne Allah ne ga dama ya fifita ku sashi ya ɗaukaka su akan sashi to duk wannan jarrabawa Allah maɗaukakin sarki ya yi. Allah ya ce kun fi ma atakum don Allah ya jarabce ku ne dangane da abin da ya baku sai Allah ya ce inna rabbaka sari'ul iqab lalle Allah madaukakin sarki mai gaggawan azaba ne ga waɗanda suka cancanci ayi musu azaba Allah ya sa ba ma ciki sannan wa innahu laghafurur rahim Allah madaukakin sarki kuma mai gafara ne kuma mai jin kai Allah madaukakin sarki yana so bayi su bautata masa tukuru ta yadda suna jin tsoron azabarsa suna kuma tsananin kwaɗayin rahamarsa haka ake so mu kasance a cikin zukatanmu muna tsoron azabar Allah muna kwaɗayin rahamarsa duk wanda ya je gaban Allah madaukakin sarki da wannan a cikin zuciyarsa Allah madaukakin sarki kuwa ya sha alwashin cewa sai ya amintar da shi daga abin da yake tsoro kuma sai ya riskar da shi zuwa ga abin da yake kwaɗayi Allah ya riskar da mu zuwa ga rahamarsa lallai ko shakka babu 'ya'yan uwa wajibi ne mu kalli irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana a rayuwa na ni'imomi kuma mu ɗauka a matsayin jarabawa ne a tsari na alkur'ani mai girma za mu gane cewa sunnar Allah maɗaukakin sarki ne ya jarabi bayinsa da nau'o'in abubuwa iri daban-daban wasu Allah madaukakin sarki yakan jarabce su da ni'imomi alkhairai iri daban-daban da ni'imomi iri daban-daban wanda aka jarabce su da ni'imomi da alkhairai me ake so su yi na me ake so su yi godiya wa Allah godiya duk abin da Allah madaukakin sarki ya jarabce ki da shi ko ya baki na ni'ima da alkhairi abinda Allah yake so ki yi shine ki masa godiya waɗansu kuma aka jarabce su da nau'o'i iri daban-daban na sharri da musiba a ganin idanuwansu saboda shi sunnar Allah maɗaukakin sarki duk abin da ya jarabci bawansa da shi to bawan ne ta iya yiwa idan ya sai rika kallon abin a matsayin sharri ne ko musiba amma shi Allah maɗaukakin sarki a wajensa ba haka bane don baya tafiya haka kawai a banza dole akwai amfanin da zai miki wannan abin da Allah ya jarabce ki da ita dan musiba to wanda aka jarraba da sharri da musiba me ake so yayi hakuri shi kuma ana so yayi hakuri ne wasu nau'o'in jarabawan Allah madaukakin sarki yakan mana saboda ya kankare mana mu, ya kankare mana laifuffukanmu to duk abin da yake faruwa tsakaninmu ya ko bayan Allah mu yi kokari mu zama muna kyautata wa Allah madaukakin sarki zato wannan kyautata zaton zai taimake mu wajen mu'amala tsakanin mu da Allah mahaliccin mu Allah ya faɗa a alqur'ani cewa wa nabalukum sharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un ko Allah madaukakin sarki yace mukan jarabce ku da sharri mukan jarabce ku da alkhairi sai yace dukka a matsayin fitna jarabawa ce wa ilaina turja'un kuma dai a ƙarshe zuwa gare mu makomar ku take Allah madaukakin sarki ya jarabci bayinsa da nau'o'in alkhairai iri daban-daban kowa da irin nasa ke ma da irin naki wasu ma da irin nasu amma duka jarrabawa ce menene mafi girman alkhairi da Allah madaukakin sarki zai yi wa bawa na mafi girman ni'ima da Allah maɗaukakin sarki zai yi ko kyauta da Allah zai yi wa bawansa mai imani bari fa ƙara da wannan kalmar don ku gane cewa kar ku sa imanin a ciki shi an riga an wuce shi a ce ga bayi masu imani menene mafi girman kyauta mafi daraja mafi ƙololuwan alkhairi da za a ce Allah maɗaukakin sarki ya ba wa wane na a a nan duniya nake faɗa na yawwa to kun ji gashi abba yana faɗa mafi girman ni'iman da Allah madaukakin sarki zai yi wa bawa mai imani shine a ce an bashi annabta annabta a ce Allah ya zaɓi wane ya zamo annabi duk duniya babu wani abu mai daraja da za a ce Allah ya ba wa wani ba appointment mai girman da ya kai annabta Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa minan nas ko inna Allaha sami'un basir Allah madaukakin sarki yana zaben waɗanda ya ga dama daga cikin mutane ko daga cikin mala'iku sai ya mayar da su su zama manzanninsa a ba su annabta ko manzanci wannan shine kololuwar ni'ima da Allah madaukakin sarki zai yi wa wani ba abin da za a yi ma wani a ce ya kai Allah madaukakin sarki ya bashi annabta shi yasa malamai suke cewa wato a duniya ba wani dan uwan da aka taba yi wanda ya nuna wa dan uwansa kauna da soyayya kamar annabi Musa Allah madaukakin sarki ya bashi annabta ya bashi manzanci amma a lokacin nan take sai ya roƙi Allah ya ba wa ɗan uwansa ma waj'alni waziran min ahli haruna akhi sai ya roƙi Allah Allah ya bai wa ɗan uwansa haruna man annabta shi ma saboda ya taimake shi wajen isar da sakon Allah ba wani wanda ya taɓa yin irin wannan gatar wa ɗan uwansa kamar yadda annabi Musa alaihi salam yayi wa annabi Harun saboda ɗabi'ar ɗan adam in ya samu dama shi so yake kawai shi kaɗai zai dama in a gidanku ne Allah maɗaukakin sarki ya sa rayuwarki ta yi albarka kin samu wani babban mukami ko Allah ya buɗa miki kin zama wata babbar 'yar kasuwa to ya zama kar wata a gidan ta zo kusa da ke ke ce kawai mai faɗa a ko Allah madaukakin sarki ya azunta ki da miji irin wanda ake so a aura akwai ko kine wani iri nagari ko wani ya ce ai fassara miji nagari a wajen mata ba nagarin nagari da kuke tunani ba ne eh, in ta ce Allah ya kawo nagari to ba kowane irin mutum ba ne wai don kana garinsa a kara makallahu to in ta samu miji irin wanda ake so ko irin wanda kuke so to a gidansu kar wata ta samu irin nata saboda zamo Allah ya bata dama ita ta za ta rika damawa amma annabi Musa alaihi salam kololuwar ni'ima Allah madaukakin sarki da ya bashi annabta sai Allah madaukakin sarki kuma ya azurta shi da dama ya roƙa wa dan uwansa kuma Allah ya bai wa dan uwansa ya zamo annabi to a cikin annabawan ma su ba iri ɗaya ba ne su ma bayan ni'imar annabta kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya sake ware wasu biyar ya sa su ne mafiya daraja gaba ɗaya a cikin annabawan su ne waɗanda ake ce musu ulul azumi minar rusuli ko su ne suwa Allah ya haɗa su ya ambata mana su a cikin suratul ahqaf ya faɗe su a cikin suratul ahzab wa idza akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan galiza da ya ce wa idza akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka kai na farko waye ake rubi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ko sai yace wa min nuhin shine wa wa ibrahim musa wa su biyar waɗannan su ne ulul azumi minar rusuli duk cikin annabawa da manzannin Allah madaukakin sarki babu wanda ya kai waɗannan daraja sun fi kowane annabi matsayi a wajen Allah don haka kun ga cikin annabawan ma akwai na musamman kenan waɗanda Allah ya zaɓa wanda ya fifita su akan sauran a sura ayoyin suratul Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أولو العزم من الرسل سوني أنان الله مدوكين سركي يا من سوء cikin suratul ahzab a cikin suratul shura ma an sake ambatan sunayen su ko to haka Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana cewa ashe matsayin ba iri ɗaya bane ko a manzancin ko a annabta shara lakum min ad ma wasa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wama wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa ana qimu dina wala tatafarraqu fihi to idan Allah madaukakin sarki yayi wannan a tsakanin annabawansa da manzanni wanda sune kololuwa mafi girma mafi daraja to kuma a matsayin ku ai ba iri ɗaya bane wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi ko Allah madaukakin sarki ya fifita sashin ku akan sashi wajen arziki faman ladina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun Allah ya fifita sashi akan sashi akan arziki jama'a mai arziki ne na me arziki wata ta ce kuɗi wata ta ce musulunci na sauƙin ci da sha wa kafi ƙarfin ci da sha na yi tsammanin za ku ce in an ce arziki kawai ana nufin duk wata ni'ima da Allah madaukakin sarki kan iya yi wa bawansa kawai yana iya shiga cikin arziki ba lallai sai kuɗi ba nau'o'in arziki yi suna da yawa yanzu akan ce ta wacce ta auna arziki a wani irin yanayi ake faɗan haka kuɗi ta samu ta tsira daga wani abu ne ko? sai a ce ta auna arziki ashe arziki ba kudin bane kawai ashe arziki ba wai zallan wadatan bane kawai a'a duk wata ni'ima da Allah madaukakin sarki kan iya yi wa bawa to na iya shiga cikin nau'o'in arziki shi yasa malamai sun karkasa arziki zuwa matakai daban-daban har zuwa matakai guda hudu suna cewa akwai arziki wanda ake sa a matsayin tamamun rizqi cikan arziki ga bawa sannan akwai abin da suke cewa afdalur rizqi shine mafi falala cikin arziki gabawa sannan suna cewa akwai kuma adina darajatul rizqi akwai kuma wanda a matakai na arziki shine can ƙasa ƙasan ƙasa sannan akwai kuma wanda suke cewa a'ala darajatul rizqi wanda ya fi daukaka a matakai na arziki to yanzu idan aka ce tamamur rizqi abinda yake shine mafi cika duk wanda ya samu wannan ya gama samun kamala da cika a arziki me ne wannan abin jama'a ku yi magana mana na a guri ba a guri ba ne lafiya lafiya na cikin nauyin arziki amma ba shine tamamun rizki ba ba shi ne cikan arziki ba lafiya da imani ba su ba ne inda ya cikan arziki ne cikan arziki to ga wata can tana na'am yawan kyauta ba shi ba ne sallallahu alaihi wa sallama wata ta ce son manzan Allah sallallahu sallama to ya fi kusa da amsar jama'a abinda malamai suke cewa a gurguje shine in an ce tamamun rizki cikan arziki shine mutum ya samu yardan Allah madaukakin sarki ya ce Allah ya yarda da shi in aka ce Allah ya yarda da ke baiwar Allah aikin gama arziki to wannan shine cikan arziki kenan to wacce ta ambaci lafiya lafiya shi yake biye da wannan suna cewa a'ala rajatun rizki mafi ɗaukaka kuma na matsayin arziki shine a ce Allah madaukakin sarki ya baki lafiya to Allah ya baki arziki jama'a lafiya ba karamin arziki bane ba za ki gane haka ba sai kin kin ga waɗanda Allah ya jarabce su da rashin lafiya ki ga mutum mai arziki ga arzikin amma Allah ya kame shi yana kwanta ga da asibiti ke kina nan kina ganin cewa Allah Allah ka buɗa mun in samu arziki in samu kuɗi in samu waye shi kuma yana can asibiti yana ganin inda Allah zai karbi duk abin da ya bashi ke abin da kike da shi na lafiyar da har kika yi tattaki kika zo gaishe shi a asibitin nan shi a bashi wannan shi da yana su amma babu haka a kwanta a asibitin ma a aminiti a fita daga nan a tafi kasar waje a yi komai in Allah bai ga daman dawo da lafiyar nan ba zai dawo da shi ba don haka a matakan arziki mataki na biyu shine mataki a ce Allah maɗaukakin sarki ya bai wa mutum lafiya to abin da yake biye da wannan kuma shine a ce Allah maɗaukakin sarki ya azurta ki da 'ya'ya kuma su zama 'ya'yan nagarin. ba wanda zai gane wannan sai in wacce Allah ya jarabce ta ga 'ya'yan amma Allah ya sa kuma su zamo lalatattun 'ya'ya. Takin hankalin da yake cikin wannan wallahi ya wuce duk yadda kuke tunani amma Allah ya miki ni'ima kin haihu a cikin 'ya'yan nan naki duk babu na banza to baki san wancan abin da ake faɗan ba ki ga uwa duk yadda take son ɗanta a duniyar nan za ta ji cewa ina ma da a ce lokacin da ta haife shi ya mutu akan abin da ya zo ya zama mata alaƙaƙai to duk wacce Allah madaukakin sarki ya bata yaya kuma yayanta suka zama nagari to ita ce take mataki na uku na arziki to sai mataki na hudu na arziki shine wanda Allah madaukakin sarki ya tara masa dukiya a mataki na nawa dukiya yake mataki na hudu amma dukkan su waɗannan matakai ne na arziki a rayuwa to kowanne Allah ya baki baiwar Allah ki ɗauka a matsayin jarabawa ne jarabawa ne Allah yana jarabta bayinsa da abin da ya so to amma yau darasin namu ya karkata ne zuwa ga waɗanda Allah ya jarabce su da ni'imomi tunda ne Allah madaukakin sarki yace Allah yana fifita sashin ku akan sashi ta wajen daraja in an yi magana daraja kai kai da ake magana ni'ima ake magana to lafiyar da Allah madaukakin sarki ya baki ki gane cewa jarabawa ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin wasu mutane uku in za ku iya tunawa a hadisin da Abu Hurairah Allah ya kara yadda gare shi ya ruwaito da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an samu wasu mutane uku a tarihi cikin Banu Isra'il waɗannan mutane uku mutum na farko akwai mai cutar albaras ko me albaras a a a kufa yawwa malama ko shine kuke cewa baturan mene baturan kuda ko shine albara mutum na biyu shine wanda Allah ya jarabce shi da cuta na kora a kansa ai kun san kora ko kora kansa yana ta diwa ba kan gani wani mutum na uku wanda Allah ya jarabce shi da cutar makanta baya gani waɗannan mutane guda uku kowa na bukatar lafiya sai Allah madaukakin sarki ya so ya jarabce su sai ya tura mala'ika don ya je musu jarabawa da mala'ika ya tashi yana zuwa sai ya fara zuwa wajen mai cutan albaras yace bawan Allah a rayuwanka yanzu a duniya mai kake so ne yace lafiya abu na farko da ya fara faɗa kenan lafiya yace jiki na ya koma irin na kowa launi na ya koma mai kyau fatar jikina ta koma irin na sauran mutane sai mala'ikan nan ya shafe shi yana shafan jikinsa shi shikenan sai wannan yanayin launin sai ya kau sai ya koma yadda kowa yake ce yanzu ka samu abin da kafi so yace na samu na gode wa Allah sai ce to a nau'in dukiya ne kake so yace a ce ana da raƙuma shi sai ce Allah ya baka Allah ya musu albarka sai ya bashi raƙuma ko taguwa guda ɗaya shi sai ku Allah ya albarkaci wannan dukiyar raƙuman ya tara garke a gaba ɗaya a yankin su ba wanda ake magana akan mai dukiyar raƙuma kamansa ya tafi wajen mai cutar kora bawon Allah mai kake so a rayuwanka yace lafiya wannan abin da nake fama da shi a kaina a ce Allah ya tafiyar min da shi ya zama kaina yi lafiya na samu suma irin na kowa mai kyau sai mala'ikan nan sai ya shafe shi yana shafansa sai kansa yayi kyau ya samu waraka ya koma kamar na kowa sai ce to a lau'in eh, arziki mai kake so yace shanu shanu yake so sai ya bashi saniya guda ɗaya yace Allah ya maka albarka a cikin dukiyarka shi ma Allah ya sa albarka a cikin dukiya ya zama a yankin su ba wanda ake magana a arziki kamansa. sa a maganar shanu ne sai tafi wajen makaho kuma yace bawan Allah me kake so yace lafiya in samu idanuwa ina gani kamar yadda kowa yake gani mala'ika ya shafe shi shi shikenan sai idanuwansa suka waraka me kake so a nauyin arziki yace tumaki mala'ika ya bashi tinkiya a wani riwaya aka ce tinkiya da yatta ya ce Allah ya maka albarka a cikin dukiyarka Shi ke nan ko shi ma ya tara garken tumaki babu mai irin nasa a yankin su sai bayan shekaru da yawa to jarabawan ta zo kenan sai wannan mala'ikan sai Allah madawakin sarki ya ce masa to ko ma ka je ka karasa jarabawarka da ka fara ma waɗannan mutane. sai ya fara da wannan waye na farko zabaya ko sai ya je wajensa a siffar mutum mai zabaya babu yanda yake yana zuwa yaje yaje ya fada a gabansa ranka kai dade ina neman agaji ina neman taimako Allah ya jarabce ni da nau'i na cuta kaga yadda nake fama da jikina a taimake ni don Allah ina cikin hali na damuwa hali na wane ne ko raƙuma ƙwalli ɗaya ko raƙumi ɗaya ka taimake ni da shi wanda zai agaza mu a rayuwa yace ce ta inda hidimomi suka yi yawan nan alhukuku kafir ya ce wala hidimomi sun yi yawa kai kana ganin garken raƙuman ne kana ganin su ga su a nan ga wasu a can ga wasu a can amma hidimomi sun yi yawa ba zan iya baka ko ɗaya ba ya ce masa ikon Allah ya ce sai ina ganin kamar da yadda nake haka kake Allah ya baka lafiya Allah maɗaukakin sarki ya baka arziki ya ce ni ɗin ni kuwa ya ce ba wanda ka sani ba ne ba ni ba ne ya ce aini tuntuni na da ka gani da lafiya ta kowa ya sani kuma dukiyar nan da ka gani dukiya ne da na gada iyaye da kakanu ya ce ranka ya daɗe ba haka ba ne ya ce kai mu rashin kunya a fita da shi daga falon nan shi kenan ya ce ta ya ce ɗan adam kenan ya ce to amma yi da kafin a fitar da ni ka yadda in yi addu'a in wannan maganar da kake faɗa ƙarya ce Allah ya mai da kai yanda kake da ya ce eh na yadda ya ce na yadda Allah ya mai da ni yanda nake daɗin kusan ɗan adam ɗan adam in izza fa ta abin nan idan izza ta Magajin izza da mulki da dukiya in ya ɗauki ɗan adam wato abinda ɗan adam yake yi sai dai kawai inna lillahi wa da ilaihi shi shikenan mala'ikan ya tashi ya fita shi bai san waye ya zo masa ba yace to shikenan in dai ba karya kake yi Allah ya mai da kai yadda kake yadda kake da sai tashi ya fita shikenan kuwa a kwana a tashi dukiya ya fara karewa ƙarshe mutumin nan sai da dukiya ya kare kaf sannan kuma ya koma yadda yake a cutarsa ya sake wucewa ya tafi wajen mutum na biyu shi ne wa mai kora ko shi ma ya je ya same shi ga jama'a an cika a falo kun idan mutum mai akwai ne mulki da kuɗi a aida ki ga jama'a ake ga jama'a amma wanda aka ce ya yi mulki yanzu ba mulki ko ta yi kuɗi amma yanzu ba kuɗi wata ranar da zauna a falo sai ta rikace ikon Allah je ba yau ba ai jiya ba yau ba ka jiya ba yau ba wani aboki da yake bani labari cewa wata rana sun tafi wa'azin ƙasa a jihar Kebbi suna dawowa lokacin marigayi shugaban ƙasa Alhaji Shehu Shagari yana raye suna dawowa sun shigo Sokoto sai aka nuna musu cewar ga can gidan tsohon shugaban ƙasar Najeriya marigayi Alhaji Shehu Shagari sai suka ce a to bari su je su ziyarce shi suka je gidan marigayi Alhaji Shehu Shagari suka yi fakin ɗin moto suka shiga falonsa suka same shi yana zaune a falo shi ɗaya babu kowa suka je suka gaishe shi ya tambaye su ku kuwa daga ina kuke suka ce daga jihar Bauchi mun fito wa'azi ne kebi za mu wuce aka nuna mana gidanka sai muka ce bari mu zo mu yi gaisuwa sai ce to Allah ya muku albarka ya musu addu'o'i ya musu addu'o'i sai ya ce wasiyar da zan yi muku shine ku bi duniya a sannu kuma duk abin da za ku iya yi ku yi saboda neman yardan Allah ya ce wallahi wannan duniyar ba komai bace ya ce in akwai wanda ya ga darasi a duniya ya ce to ni ina ɗaya daga ciki ya ce musu kun sa abin mamaki ya ce a lokacin da nake kan ƙaragan mulki ya ce wallahi an je lokacin da ba na son zuwa sokoto saboda duk lokacin da na zo sokoto to zai yi wahala in zo in koma ba tare da wani ya mutu ba saboda tsabar jama'a da cincirundo da dandazo har in zo sokoto in koma a ce ba a rasa ran ko mutum ɗaya ba wannan abu ne mai wahala saboda tsabar jama'a ya ce amma ku duba yau gani nan a sokoto a zaune a falo amma babu ko mutum ɗaya ta wannan duniya ke wannan kada ya ishe mu da Allah ya sa mu cika da imani don haka shi ma wannan mai cutar kora da mala'ikan na zo ya same shi ya gaya masa cewa ga irin ya je masa a siffarsa na mai kora ya ce ga cutar da take damunsa ya zo neman taimako ne don Allah ko ya kwalli ɗaya a cikin garken da Allah ya masa taimake shi ya ce tap ai garken kake gani kai garken dabbobin kake gani amma hidimomin da suke kansu suna da yawa haka ba Allah ba zan iya taimakonka da komai ba yace kamar kai kuwa da na gane ka kamar yadda nake ɗin nan da haka kake shi ma yace ni din yace wallahi ba ni baka shi ma suka yi da shi irin yadda suka yi da wancan mai cutar albara yace ka yadda in dai ba haka ne Allah ya da kai yadda kake da yace na ya yace ni da ban taba yin wani wani cutar kora ba kuma dukiya da kake gani ga dansa na iyaye da kakannu mu dangin mu ba matsayata shikenan in ce to in dai kuwa haka in haka ne Allah ya mai da kai yadda kake ce amin saboda kare ya abin kunya a gaban a gaban talakawa shikenan ya kama hanya ya tafi wannan mutumi shi ma haka Allah madaukakin sarki ya mayar da shi yadda yake da arziki ya kare kuma ya koma mai cutar kora haka ya rayu har ya mutu to wanda ya ci jarabawansa jama'a shine wanda Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da cutar makanta wannan mala'ika ya je masa a makahu yana zuwa masa a makaho ya zo ya ce yana halin tafiya ne ga guziri ya yanke ga makanta ga kaza ga kaza ne ya zo yana neman taimako ne ko ɗan ya kwalli ɗaya a taimake shi a bashi ya ce ya kwalli ɗaya ce ba wa Allah ai ba maganar ya kwalli ɗaya ake ba ya ce ka ganin nan da yadda kake makaho haka nake Allah maɗaukakin sarki ya maido min da ganina sannan ba ni da komai Allah maɗaukakin sarki ya mini arzikin da kake ganin nan don haka tashi mu fita suka je garken tumakinsa ya ce wallahi iya abin da za ka iya ɗiba a tumakin nan ka ɗiba fi sabilin lahi ba ni da asara ka ɗibi duk abin da kake so da ba ni da su yanzu Allah ya bani don haka ɗibi duk abin da kake so ya ce duk abin da nake so ko nawa ne ya ce ko nawa ne ɗiba kawai dukiyar Allah ne shine yace masa to ka ganin nan ka rike dukiyarka Allah ya kara maka albarka wa dukiyarka yace Allah ne ya muku jarabawa da me da lafiya da arziki ku uku ne akwai mai kaza akwai mai kaza amma duk biyun sun fadi a jarabawa kai ne kadai ka ci jarabawarka don haka ka rike dukiyarka Allah ya kara maka albarka da duki a dukiyarka don haka ya ƴan uwa mu gane cewar ni'imar lafiya da kike gani wallahi arziki ne na Allah in Allah ya baki Allah madaukakin sarki ya baki ne a matsayin jarrabawa yi ƙoƙarin ki ci jarrabawar Allah karki shi karki yadda ya zo ya zuga ki saboda ke kina da lafiya a ake kina da kiran jiki mai kyau wata in ta kalli kanta a madubi sai ta fara ce ta ai wallahi ko Ahmad. ta gani ta san Allah yayi halitta ta inda ita tunanin ta je kenan a yayin da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya dora ki akai idan kika kalli madubi kika kalli ki addu'a zaki ki godiya wa Allah da ya halitta ki kyautata miki surarki sannan ki roki Allah Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khulqi ya Allah yadda ka kyautata mini suran jikina Allah ka kyautata mini dabi'una saboda shine gayan dukkan sura in ba kyawawan dabi'u ai an yi asara Allah madaukakin sarki ya baki daraja ya baki dukiya ya baki wane ne shikenan ke kin samu abin izza da girman kai a tsakanin al'umma daraja ne Allah ne yake ba mu wanda ya ga dama ke din Allah ya baki ne to ki dauka a matsayin jarrabawa ne so nawa wanda yake ake ganin ta a wulakance Allah madaukakin sarki ya kawo ta matsayin wacce take mata kallon wulakantacciya so nawa aka yi haka so nawa alhaji yake auren mai wanke wanken gida ko ba a yi ana yi yanzu wacce kika ɗauko ta mai wanke-wanke da shara a gidanki kin samu darajanki ne ke da matsayin da komai na saboda kira auren alhaji to alhaji ya ga mai wanke-wanke da shara ta masa ya auro ta yanzu mai bambancin ku babu ke matar alhaji ne ita matar alhaji ki kira direba ki ce za ki fita ita ma ta kira direba ta ce za ta fita jiya kuma ba haka bane yau kuma Allah madaukakin sarki ya kawo wannan saboda mai saboda duk rayuwan jarrabawa ce a ciki kawai duk dama da matsayin da Allah ya baki ya yar uwa ki daure ki dauka a matsayin wannan fa shine abinda Allah ya jarabce ni da ita Allah ya sa in ci jarrabawan da Allah ya mu wani Allah madaukakin sarki ya jarabce ta ko wata Allah ya jarabce ta tana son haihuwa amma Allah bai bata ba ta dauka a matsayin jarabawa an yi wa wanda ya fita yanzu muka ji a cikin ulul azmi akwai annabi Ibrahim ko alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam din nan ya samu haihuwa da wuri annabi ibrahim bai samu haihuwa da wuri ba abinda malaman tarihi masu kididdiga suke faɗa lokacin da annabi ibrahim alaihi salam bayan sun zauna sun yi shekaru aru-aru da matarsa sara allah bai ba su haihuwa ba sai lokacin da ya samu hajara a lokacin da ya haihu da hajara ya kai shekaru tamanin da shida. suka haihu da hajara suka samu ɗansu annabi ismail lokacin da mala'iku suka zo suka yi albishir wa sara kuma saboda ta yi haƙuri ba ta ɗaga masa hankali da kishi da damuwa da waye shekaru aru-aru suna zaune da ita ba ta samu haihuwa ba yanzu ga wata ta zo ta samu ba ta yi haka ba sai mala'iku suka zo suka mata albishir cewa ita ba za ta haihu a lokacin abinda malaman tarihi suke faɗa annabi ibrahim alaihi salam ya kai shekaru 100 ita kuma tana da shekaru 90 amma mala'iku suka zo suka mata albishi cewa za ta haihu don haka abinda ta fara tunani a lokacin a alidu wa ana ajuzun yanzu zai yi haihu da wannan tsufa tsofai tsofai da ni wa hada ba ali shaykha miji nan shi ma gashi ya tsufa tukuf? ta yaya ta ina za a fara Allah madaukakin sarki ce wannan rahamar Allah madaukakin sarki ne gare ku iyalan wannan gida mai albarka haka Allah ya ga dama kuma za a yi haka nan wannan baiwar Allah da tsufanta haka Allah madaukakin sarki ya kaddara ta dauki shi ta raina wata tara kuma ta haifa aka samu annabi ishaq to wannan jama'a ba jarabawa ba ce jarabawa ce in Allah ya jarabce ki da rashin haihuwa ki yadda cewa jarabawa ne na Allah in Allah ya ga dama duk matakin da kika kai a rayuwa da shekaru sai Allah madaukakin sarki ya kawo miki haihuwa don an yi irin wannan ma wanda ya fi ki shine annabi Ibrahim alaihi salam jama'a duk abin da Allah madaukakin sarki ya baki ki dauka jarabawa ne kuma Allah madaukakin sarki ya baki ƴaƴan yi addu'a Allah madaukakin sarki ya sa su zama masu albarka wasu suna nan Allah ya bata haihuwan amma tana nan tana da rigima tana ta rigima da mijinta menene rigiman ƴaƴan duk mata ne shi kuma yana son namiji ana samu ko ba a samu ana samu don haka ita ma kullun ta dauki ciki Allah ya Allah Allah ya sa yaron nan Allah ya sa cikin nan namiji ne saboda ta san abin da take fuskanta a wajen mijinta haihuwa kuma abin da ake nema mai albarka albarka wannan na daga cikin kalubalen da muka samu a rayuwa Shi ne damuwanmu ba albarkan ba ne da shirya a'a irin nau'in da mu muke so ne kuma wallahi iyaye inda a ce za iyaye za su gane su fahimta kuma su yi aiki da fahimtarsu su wanne ne suka fi da ka tsakanin yaya maza da yaya mata na me yasa kuka ce mata alherin da Allah maɗaukakin sarki ya tara a haihuwan yaya mata wallahi maza ba su samu ba saboda kun ga a sanadiyar haihuwan mata dai annabi sallallahu alaihi wasallama yi alƙawarin aljanna wanda Allah ya bashi yaya mata guda uku ya tarbiyantar da su har ya kyautata tarbiyyansu har ya aurar da su ba a samu matsala ba annabi sallallahu alaihi wasallama yace tukuncinsa aljanna wani yana gefe ya ce ya ma'aikin Allah ko yaya biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ce ko yaya biyu to maza sun samu wannan ba su samu ba sannan na biyu abinda kuka faɗa na tausayi yanzu don Allah da yaya maza da ƴaƴa mata su waye suka fi tausayi malamai masu ƙididdiga na sanin ilimin ɗan adam sun yi magana akan cewa akwai nau'o'i azuzuwa guda uku waɗanda suke nuna soyayya na gaskiya da tausayi a cikin dangi ko dangantaka dukkansu waɗannan guda uku mata ne babu namiji ko ɗaya waɗanda in suka nuna maka so da ƙauna da gaske suke yi duk ba namiji na farko wa wace ce ta farko soyayyanta na gaskiya ne uwa uwa idan tana son ɗanta soyayya ne na tsakani da Allah ba ruwanta da maslaha wai me take samu a wajensa shine zai sa ta so shi babu wannan a wajen uwa amma kun ga uba galibin ubanni duk wanda suka fi so a cikin 'ya'yansu to wanda ya fi musu amfani ne yana da 'ya'ya guda uku ko to wanda ya fi cin moriya a ciki to ne zai fi karkata zuwa gare shi amma wallahi uwa ba haka bane kawai ita uwa son ta son gaskiya ne amma uba maslaha yake duba to waye na biyu ya ya mace yarka mace idan tana son ka tana son ka ne tsakani da Allah babu ruwanta da wai me kake mata a matsayinka na uba a'a kawai ita kai ubanta ne eh to tana son ka shikenan don haka duk damar da ta samu kawai iyayenta ne amma namiji tab ni ban ce ka yi gyaran murya ba hakan ne hakan ne ala gafarta malam hakan ne in dai namiji ne yana kana masa ɗawainiya kana masa wahala kana masa komai amma wallahi yana samun dama yanzu zai fara tunanin to yanzu ya kamata ya gyara kansa ya samu ya yi settling yana yin titilin ya ce to ya kamata ya aure yana yin aure yanzu kuma duk kokarin gwaninta wa matar ne ba kai ba wannan shi yasa kuke cewa wai da ka haifi gwamna gara ka haifi matar gwamna in dai wajen wai ka ci moriya ne to gara matar gwamna to wace ce ta uku a a a ai jika kan tana layin ƴaƴa ne masu soyayyen gaskiya guda uku soyayya da tausayi kololuwa na gaskiya guda uku kun faɗi ɗaya uwa ko kun faɗi na biyu ita ce ɗa ta ku gaya mana ta uku na ɗawuwa ‘yar ya ko ƙanwa, ya ko kanwa ya ko kanwa idan ta nuna maka soyayya da ƙauna to soyayyar gaske ne babu wani abu na cuwa-cuwa ko kallon mai amfanin da kake mata na maslaha babu wannan kawai soyayyar gaskiya ne amma kin ga yaya ko kani to shi yana lura a matsayin ki na yarsa mai kike masa don haka in ku yayinsa mata guda uku ne wacce ta fi kyautata masa ta fi masa alheri ita ya fi so sai je gidanta sau uku bai je gidan wacce ba ta da ƙarfi ko ba ta taimakonsa sau ɗaya ba to amma ita kanwa ko ya ya mace ita nata ba haka bane ita soyayya gaskiya ne don haka duk azuzuwa na nuna soyayya da tausayi na gaskiya yana wajen mata ne babu ko dai a wajen mu amma idan mun tashi ya kai ta tunanin cewa a namiji a awaye kololuwar abin da ɗan adam yake bukata shine idan ya tsufa ya samu mai tallafa masa inda Allah ya ce Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa shayba haka ne matakan rayuwa mutum ya faro daga rauni baya iya komai komai sai an masa zai zo cikan karfi yanda zai iya yin komai wa kowa to kuma in rayuwa ta yi tsayi zai koma matakin da kuma komai sai an masa da haka kuma har a koma zuwa ga Allah to dan adam yana son agaji da taimakon wanda in ya zo wannan matakin a rayuwa ya zama akwai mai masa juriyan yin babu wanda ya kai mace shi yasa kun ga a soyayya da tausayi na gaskiya wa'annan best three din mata ma bata shigo ciki ba a wajen mijinta duk da cewa ai mace ta fi yin wafa'i wa miji fiye da yadda miji yake yin wafa'i wa mata kara a tsakanin ma'aurata na mace yafi na namiji to amma bata su shigo cikin wannan ukun ba saboda su ma nasu akwai dan maslaha maslaha a ciki to amma wa'ancan tsantsan na gaske ne don haka ya ƴan uwa mu yi addu'a idan muna neman arziki na haihuwa a wajen Allah mu nemi albarka mu nemi shiriyar zuriya suna daga cikin nau'o'i na arziki mu roƙi Allah madaukakin sarki ya ƙara mana albarka cikin rayuwar mu ya ƙara mana albarka cikin duk abin da ya bamu na arziki Allah madaukakin sarki yana fifita sashin mu akan sashi akan komai duk abin da Allah ubangiji ya fifita ki akan wata ko akan wasu ki dauka a matsayin jarrabawa ne ki tsaya a inda Allah ya ajiye ki ki fatar Allah madaukakin sarki ya sa ki ci jarrabawar Allah abinda muka karanta daidai Allah ya tara mu cikin ladansa kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya biya mana bukatocinmu na alkhairi Allah ya yaye mana damuwoyinmu Allah ya shiryar da mu ya shirya mana da zuriyar mu Allah ya kara mana albarka ya kara albarka cikin zuriyarmu. ya kara mana albarka cikin iyalanmu da dukiyoyinmu. mu ibadar da muke yi a cikin wannan wata mai albarka Allah ya karba mana Allah ya sanya mu cikin waɗanda za su ci gajiyar samun rahamar Allah da gafararsa da ƴantuwarsa daga azabar wuta abinda muka faɗa daidai Allah ya karba mana ya bamu lada kuskure Allah ya yafe mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh